Karfe biyar da minti talatin a nan Yamai, sashen Hausa na studio Kalangu ya so gabatar da labarai. Masu raro Asumana Shida ke muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. a cikin shirin za ku yi cewa ruwan sama masu yawa da suka faɗo jiya a yamai sun haddasa ɓanna mai yawa muna da karin bayani kan ayyukan ceto bakin haure a jihar agadez a shirin musamman na yau muna dauke da bayanin shaidu dangane da ambaliyar ruwa a kasuwar jemage a nan yamai ga labarin ɗaya bayan ɗaya a cikin daren sha uku zuwa sha hudu ga watan juwan wato jiya birnin yamai ya samu ruwan sama mai yawan gaske irinsa na farko a damanar bana sai dai ruwan sun haddasa ɓanna mai yawa musamman a cikin unguwannin bakin gari. Gungun Muhammad Dantani na ɗauke da cikakken bayani. A daren jiya milimeta talatin suka malala a birnin Yame, lamarin da ya haddasa ɓanna da dama a cikin angoyin kewayen Yame, gidaje da banguna sun zube, hanyoyi da hilaye sun cafke da ruwa. A kasuwar Jamage, rumfuna da dama ruwan ya mamaye su, dukiyoyin 'yan kasuwa sun salwanta, ruwan ya wuce da su, haka zalika a kasuwar Katako. Ma'aikatun gwamnati da dama ruwan ya mamaye su suma kamar gidan buga jarida na onep da wasu balbalin ma'aikatu gidan talabijin na ƙasa halin da ya shiga har ya sa an tsayar da shirye-shiryen nasa na'urorin wallafa labarun ruwa ya mamaye su shekaru da dama kenan da birnin Yamai ke fuskantar matsalar kowace shekara. Mamayar da ruwa suka yi ya zame ma al'ummar birnin barazana sosai yana kuma karya ma hukumar birnin Hamzari. a gada gungun muhammad dantani to kamar da kuka ji harabar ma'aikatar gidan talabijin na ƙasa ma ta fuskanci ambaliyar ruwa sanadin ruwan saman da suka faɗo jiya a yankin yamai lamarin da ya sa tashar talabijin ɗin ta dakatar da shirye-shiryenta na wani ɗan lokaci darakta general na ortn saidu usman ya bayyana cewa an ɗauki matakai domin sake watsa shirye-shirye kamar yadda aka saba ya bayyana hakan ne a hirar shi da adama dawaki. Tun karfe takwas kewaye ga minista ORTN ta shirya wata tawaga domin samun matakan ɗauka don ganin mun wallafa ma 'yan ƙasa labaru. A tashar muryar Sahel akwai sanarwa da ake na ana sanyawa da cewar an dakatar da watsa shirye-shiryen Tele Sahel. Yanzu mun kawo mota mai ɗauke da na'urar wallafawa. Za mu girka misalin ɗakin watsa labaru daga cibiyar Pekasenk. Watsa shirye-shiryen za su wakana yadda ya kamata da zarar mun tsare girkin. Motar na ɗauke da dukan na'urorin da suka dace. Kamar lokacin kokowa an muna watsa abin da ke wakana a hilin kokowa. Dama ce a gare mu mu ƙara jaraba ita wannan mota mu watsa labarin. Wani mummunan hatsarin mota da ya faru jiya wato a safiyar talata sha uku ga watan juwan a daidai garin Okunfo cikin karamar hukumar Sabi a ƙasar Benin. wato gafarce ne wani mummunan hatsari ya faru a safiyar jiya talata sha uku ga watan juwa a daidai garin okunfo cikin karamar hukumar sabe a kasar benin wata gama ce aka yi tsakanin wani jirgin kasa da ya nufi kotonu da wata motar bas ta jigilar masu balaguro da ta fito daga lome kamar yadda sanarwar ministan cikin gidan kasar benin ta bayyana hatsarin ya kuma faru ne a daidai magangamar hanyar jirgin kasa da ta mota sakamakon wucin gadi na wannan hatsari ya nuna cewa akalla mutane hudu suka rasa rayukansu sannan kuma an samu hasarar kayayyaki masu yawa. A kwanaki uku na baya-bayan nan an gano bakin haure akalla 117 a rijiyar mun tsira da ke tazarar kilomita 160 a arewa maso gabas da Agadis. waɗanda kuma hukumomin Departement ɗin Bilma suka ceto tare da taimakon ƙungiyar ƙasa da ƙasa mai kula da bakin haure ta OEM. Prefen Bilma Fatumi Budu ya bayyana cewa yawan kula da bakin haure a yan kwanakin nan ya danganta da ragowar kula da lamarin a cikin wannan wata na Ramadan. Ya da Yau da kwana uku da aka bar wasu bakin haure su goma sha takwas gindin rijiyar mun tsira. Wakilin OEM ya kiraye ni cewar akwai wasu bakin habure da aka bari daji suna buƙatar mu. sai muka ba su mota biyu na soje domin su ɗauko su su kawo su a dirku. Yayin da suke tafiya sun gamu da motoci guda biyu da ke ɗauke da bakin haure da suka tsinkayi motocin na soje sai suka sabke mutanen duka suka ruga suka suka bar su daga mutum goma sha takwas sai suka koma mutum tasa'in da biyu dukansu an maido su a nan dirku a cikin harabar oem sai dai ɗaya daga cikinsu ya rigaye mu gidan gaskiya jiya ong takumus sun kiraye ni akan suna tahe nan bilma inda suka shaida mini da sun ga mutum ishirin da biyar aka bari nan daji a cikinsu akwai mace takwas da yara uku nan da ɗan lokaci kaɗan za su kawo su a nan dirku domin a bada su ga hannun oem na Lesantin Ƙungiyar ƙasa da ƙasa mai kula da bakin haure OEM a Nijar na mai da hankali sosai akan al'amarin bakin hauren da ke wakana a cikin dajin Saharar Nijar. Daga watan Abril na 2016 zuwa yau ƙungiyar OEM da hukumomin Nijar sun ceto rayukan ɗaruruwan bakin haure. Giuseppe Loprete, shugaban ayyuka na OEM a Nijar, ya yi wa Tanani Fude Ahmed da ƙarin haske. Tun watan Afril shekara ta 2016 muka soma wannan aikin ceto daga wannan lokaci zuwa yanzu mun ƙididdige bakin habre 600 da muka ceto ya kasance mu kanmu OEM ne muka ceto su soja ne ko kuma hukumar yankin ko kuma tare Makonnin ƙarshen nan hakika mun gudanar da ayyuka kamar na shekara 1992. Misali jiya da marece mun samu kira ma da aka nuna muna wasu mutane 25 da suka kasance a matse cikin daji. To lamarin ya kasance ana samun sani wajen ashugur ko tsakanin dirku da sigidin. Ba san ko ya yasa ba lamarin ya yi kamari sosai yanzu. Amma dai shi keta sahara a yanzu akwai matsala fiye da canda. Eh, Har ila yau a game da kwararra bakin haure ga ra'ayin dan majalisar dokokin kasar wato na jihar Zandar Shitu Mamman ya yi tsokaci kan wannan lamari da ke cigaba da faruwa duk da yake akwai wata doka ta watan man na 2015 da ta jibanci fasocin bakin haure ta ɓarauniyar hanya. Ga dan majalisar Shitu Mamman a zantawar shi da Habibu Garba. Da farko dai lamarin bakin haure kashi biyu yake Na ɗaya akwai waɗanda ke ƙetarawa zuwa Libya kamin su zarce zuwa ƙasashen Turai. Kashi na biyu masu ƙetarawa zuwa Alje. Ƙudurin doka na sai da yawo ya ba da damar mutane su je su dawo da su da dukiyoyinsu ba tare da an musguna musu ba. Ba za a iya hana wannan kai da kawo a cikin ƙasa ba. To amma idan za su ƙetarawa iyakar ƙasa sukan yi amfani da da barauniyar hanya. Misali nan ƙasar Nijar, yankin zandar da na sani sosai. Wani bi akwai matsalar tattalin arziki, yanki ne mahi al'umma a ƙasar Nijar. A wannan karkara bakka iya wuce kilomita biyar baka samu ɗan gari ba. filayen noma yau sun yi kaɗan, kenan sai neman wata mafita. Gwamnatin Nijar na iyakar sa sai dai sai an ci gaba da waye kai sosai, tare da samun tallafin abokan ma'amula. Amma duk yanda take, ya macen da ta hi kowa kyau a duniya abun da ta hi ƙarfi shine za ta bayar. A maraɗi malaman makarantun boko magoya bayan ƙungiyoyin kwazi Nijar da Sinaseb sun gudanar da wani babban zaman taron su yau da safe a cibiyar ƙungiyar kwadago ta USTN a cikin tsarin yajin aiki na kwanaki goma sha da suka soma a jiya. Na farko dai sun buƙaci yin zaman taron ne a makarantar Jardin Damfan amma suka sauya wuri. bayan da aka shuge jami'an tsaro a gaban makarantun firamare. a shi ne gwamnan jihar maradi zakari umaru ya ba da umarnin a hana duk wata haduwa cikin makarantu domin kada a takurawa malaman da ke ci gaba da ba da darussa a fagen wasanni ana ci gaba da zagaye na biyu na wasannin kwamfular kwallon kafa ta 'yan ajin farko a nan yamai da kuma sauran jihohi na ƙasa sumana amadu ya haɗa mana rahoto kan yadda wasannin suka kaya gungun muhammad ɗantani dauke da fassara Fafatawa biyu aka yi bisa aji na rana ta 24 Asabar da ta wuce a birnin Arlet. Irana ta ci Olympic FC ci ɗaya da banza. a Kukana ta aza gwiwa ƙas a gaban is Nijelek ci ɗaya da banza. Sauran karo na wannan rana an ja kuɗa su ne dangance da fafatawar da Mena ta yi da ƙasar Swaziland. A jiya fafata uku aka zartas. A nan yame IS Sonidep ta gama da IS Juan ci ɗaya da banza. USJN ta ci nasara a kan IS Fan ci biyu da ɗaya. A maraɗi Jangwarzo FC da IS JNN sun tashi baram ba wanda ya sama wani. A yau IS Police za ta karawa da Racing Sahel kuma ta fafata da Tagur FC. Shirye-shiryen Studio Kalangu. a birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba casa'in da da hudu gajeren zango. A Zandaya. Tare da Radio Shugura. A kan lamba dari da da biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. kan lamba 92 gajeren zango. A kawa. Tare da Rediyo Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. Tare da Rediyo Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da Rediyo Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri. Tare da Rediyo Tebose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi. Tare da Rediyo Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. a filin ye tare da rediyo muryar talaka. A kan lamba tasa'in da biyar da biyar gajeren zango. Adifa tare da rediyo amfani. A kan lamba ɗari gajeren zango. Karfe biyar da minti arba'in a nan studio Kalangu yanzu kuma sai shirin namu na musamman. Shirin na musamman na yau ya mai da hankali ne kan ruwan da suka faɗo kamar da bakin kwarya cikin daren jiya. waɗannan maye-mayen ruwan sama sun haddasa mummunar ɓarna musamman a kasuwar jemage da ke cikin shirya mai ta biyu ruwan sun wuce da komi in ji wannan mata da ke zaune a wannan unguwa a zantawarta da adama da waki game da abubuwan da sun kawo kana kai shi ko gaskiya sai dai a ce Allah ya mai da alheri ba a iya cewa ga abun da ya wakana don dukiya ta yi hasara mutane sun yi hasara dan kawai tun yanzu an ya saura kayayyaki ne tun da su haye wagga hanya kai ba ta ma biyuwa kayan da sun ka ba a san iyakacin su ba iyakacin mutane waɗanda sun kai hasara sai dai Allah ya mai da musu da alheri kuma Allah ya ba su hankuri waɗanda su da hasarar da an mi da mi ne suka yi asara ruwan sun mamaye gudan kasuwan ne ka gani ko kaga akwai an kamiya akwai an kwamiti da akwai duk wasu kayayyaki ka gani ko har da wasu burwatta da wasu abubuwa duka duka sun tai duk ta tasu wani abu duk kwamfutar dukkanin kamiya da danyun kaya waɗanda abusashi duk kaya sun tai duk arziki ya ta ya biruwa ruwa ko mutane ko waɗanda arziki na sun kai tunda akwai lokacin da waɗansu nan wurin ga ka gani ko sai sun kawo sakuna duruwa ma mamaye babu babu wanda kuma izak kuwa ce tonsu nan wurin ga yake gani gashi nan wurin ga sai sun kai ta kuwa sun kai ta kuwa babu wanda ga izak kuwa ce tonsu ka gani ko sai da izinin ubangiji Allah subhanahu wataala ka gani ko da aka samu ruwa suka rage sai suka samu lokacin da ruwan suka zo ba ku kirayi yan safar pompe su ba ku hannu ba an kira yan safar pompe war sun ka to sun ka gaba su iya sun ka to da abun ya mamaye duk gudan wurin ko ka so kai ceto abun ba shi ya karhin karhimu gidan daga yamma zuwa gwamnati ka gani ko ka suware shi tuwar kan shi gani cikin Nijar yau kowa shi kasa shi shugaban kasa duk wani abu ya samu dan kasa kenan shi shugaban kasa shi na da incin da shi ka zakuwa shi to shi gani shin wai me ya faru ga dan mutune ne ka gani ko ka gani kasuwar mu in bai zaminta ba su iya gina mutane ita ya kamata su yi hakuri su maida mutane kaso su gwamnati gaskiya ya samu na dan ke ga yanzu mutun da sun yi asara biskan harkokin nan ko ba gaskiya ba eh ya diba ya gani ya taimaka mu nan ne muke samu abin da muke ci muke ci da iyalan mu ya diba yanda zai Allah abubuwa abubuwa da dama ba iya sanin misali. tumar la masu mu kun sare wato wasu 'yan kasuwa na kasuwar jemage kenan dangance da ambali ruwan da aka fuskanta a jiya wato bahir da wata mata bace kamar yadda ni bayyana a cikin shirin a da haka muka karshen shirin namu na labaru na maraicen yau zan bar ku da musa hassan dauke da labarai da harshen zabarmanci ai saurare lafiya sauraron shirye-shirye istiro kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa. Studio Kalangu. shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba tara da dugu hudu gajeren zango. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba dari da biyar da dugu biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba casa'in da biyu gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba dari da bakwai gajeren zango. A arlita. Tare da Radio Ibokan. A kan lamba casa'in da biyar da dugu ɗaya gajeren zango. Kilio Kalangu.